يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shari'anta masu kada ku jibinci lamarin mutanen da Allah ya fushi da su kuma ba su sakankance da lahira ba kai sun ma ɗebe ƙauna kamar yadda suka ɗebe ƙauna akan dawowar mamatansu zuwa gare su sakamakon kafircewa tashin alkiyama